ga dukkan alamu bangaren pdp wanda ke karkashin jagorancin kawo baraje da kuma alhaji atiku abubakar tauraron su na haskakawa a juyan boci da gombe shiri ya kan kama na bude ofisoshi honorable muhammad lawal isa shine ke jagorancin bangaren jihar bauchi ya ce sun karaɗe yankunan ƙananan hukumomin jihar mun zaga kananan ah, hukumomi ashirin na jihar bauchi domin mu nemi ra'ayoyin jama'a 'yan jam'iyyar pdp sun fito kwansu da kwarkwatan sun gwada goyon baya ma alhaji kawo baraje a jagorancin da allah ya bashi wannan karo kuma mu muna tare da shi kuma muna masa baya babu gudu ba ja da baya nan gaba ba da dadewa ba za ka za a yi babban taro a jihar bauchi domin a kaddamar da wannan tafiya a jihar Bauchi ba bamu da wani shugabancin da muke bi a jam'iyyar PDP Alhaji Kawo Baraje muke bi to ina sakatariyan ku take eh sakatariyan mu tana nan a Murtala Muhammad Way nan gaba kaɗan za a yi lancin a buɗe ta in Allah yarda a jihar Gombe jigo a tafiyar Kawo Baraje Malam Garba Sale ya ce kowa ya yi na'am da wannan tafiyar a jihar Gombe kowa yana walkwamin wannan abu kuma ko ba ma Gombe ba kowane jihohi yin lura kowa yana walkwamin wannan aikin a nan ma kowa yana turo ana tururuwa ana zuwa saboda kowa ya ji daɗin wannan gyara saboda dama can mutane ba sa samun walwala a jam'iyyar a insha Allah muna tunanin wayannan ma da suke jin ba mangan za su yi kokari su dawo saboda gyara ake kuma sun fara fahimtar cewa gyara ake wata 'yan siyasa mai suna haliman iya babba ta ce barakar da aka samu ya yi daidai ai wannan jama'iyya da ta dare mai ɗinka ta sai wani ikon Allah sabida manyan azzalumai su suna so masu gaskiya su suna so sabida haka bangare inda ba biyu ba ma in uku sai an samu wa'annan gwamnoni da suka dare Allah ya wa uwayensa albarka barakan nan shine alheri ga Najeriya me yasa sabida an dade ana zaluntar mu irin mu talaka yan je kana yi ka sai dai kuma jami'in hulɗa da jama'a jami'ar PDP shirar Arewa maso gabas Al-Amin Sani Muhammad ya ce ba a hana mai ra'ayi ra'ayinsa ai baka hana mai ra'ayi ra'ayinsa amma maganar da nake maka shine duk abin da za ka yi komin ra'ayin da za ka yi ka yi na gaskiya mana me aka yi maka a gidanku da za ka ƙaurace wa gidanku ka tsine wa gidan ba tare da eh, an maka laifi ba da akwai baraka a jami'ar ku ta pdp wannan ai duniya ta shaida abin da ke faruwa a cikin jam'iyyar mu kuma muna iyakacin ƙoƙarinmu mu ga cewa Eh, mun ɗinke wannan baraka a dukkanin matakai na shugabanci na jam'iyya a faɗin tarayyar najeriya baki ba ma a wannan shiyar ba to saura da me ba a san to ba sai miya ta ƙare abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya